أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدرك فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين باقي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar talata a yau sha uku ga watan ramadan hijira 1439 wanda ya daidai da 29 ga watan biyar miladiya dubu biyu da sha takwas gabanin mu fara akwai wani wanda ya tambaya kan abin da ya shafi inshora kamar yana tambayar menene hukuncin addinin musulunci a kanta inshora kala-kala ce kuma kamar yadda masu bincike suke cewa an fara ta a cikin ƙarni na sha hudu almiladi ƙarni na sha hudu miladiyya wasu daga cikin masu bincike suka ce a wannan ƙarnin aka fara fito da harkar inshura akwai ta kala-kala akwai ta lafiya akwai ta rayuwa akwai ta abinda mutum ya mallaka ta dukiya amma dukkanin ta dai yadda take shine zaka za a yarjejeniya da kamfani zaka yarjejeniya da kamfani kamfanin da yake inshora cewa duk wata zaka dinga bada kaza tana bayarwa duk wata akan idan ta lafiya ce rashin lafiya ta same ka wannan kamfani zai dauna yin maka magani a ko ina kuma ko nawa za ka shi ya danganta ga yarjejeniyar da kai akwai 'ya'ya a ciki ko ba 'ya'ya in akwai ‘ya'ya kama adadin mutum nawa nawa za ka dinga bayarwa idan ta abin hawa ce misali kana da mota za ka yi mata inshora in kai za ka dinga ba da kaza duk wata akan in wannan mota ta samu haɗari to za su gyara wannan mota ɗin kuma ta kama su biya su biya da cewa suna sa kayyadoji cewa ya zama iri kaza iri kaza iri kaza ma'ana ba wai kowane abin ya samu ba haka nan ta rayuwa akwai wanda suka yi ta rayuwa cewa idan ya mutu to za a ba za a biya diyar ran shi ga ga magada kala kala ce amma dai gaskiya an yi rubuce rubuce da dama a kanta amma galibi abinda malamai suke fatawa haramun ce shine wannan fatawar shine fatawar malamai saboda akwai akwai aklu amwalin nasu bil batil a ciki na daya zai iya zama ana cirar kudinka ana bayarwa yana a wasu shekaru ana cira ba tare da kayan rashin lafiyar da za ka kashe maka wannan kudin ba kaga ya zama an ci kudinka ba da haƙƙi ba wani kuma kila za a fara cira an cira wata ɗaya biyu uku ya rashin lafiyar da kuma za a kashe ninkin ba ninkin wannan kaga sun ba shi kuɗi ba tare da shi kuma ya ba da wani abu to kun ga garari ya shiga ya zama ta zama kamar nau'i ne na caca caca dama shine abinda zaka shiga ko dai kai nasara ko kuma kai asara imma ghalim wa imma gharib sannan kuma abu na biyu galibin kamfanonin inshora kamfanoni da suke mu'amala da riba kuɗin da suke cira a gurin ma'aikata ko za a cira da gurin wanda za su shiga wannan inshora ɗin? suna ɗaukan wannan kuɗin ne su kai su mu'amala ta riba ko su bada bashi da riba ko su kai su bankuna a zuba ta yadda duk wata za su samu kuɗi mai yawa wanda ko da wani abu zai samu mutum daga cikin waɗanda suke bada kuɗin nasu a wannan riba kaɗai ta isa su yi mai magani ko na abu wanda ya kama da wannan kaga mu'amala ce dukiya ce aka sa kuma ake wata mu'amala ta riba da ita wanda shi wanda ya bada dukiyar ai ba bashi ya bayar ba ba ba ba ya ba ku dukiya bane don ku karɓi bashi ku je ku juya ku dame da uwar kuɗin shi ko wani abu makamancin wannan akwai sifa ɗaya da malamai suke halattawa wasu daga cikin malamai suke halattawa ita ce sifar wadda ake kira a ta'amin ne. taawuni ku haɗu ya ku ya ku ku ce za mu dinga ajiye kaza a duk wata idan ɗayanmu ya gamu da wani musiba iri kaza misali a ce in abin hawan wani ya yi haɗari, ko wani gidan shi ya kone za mu ɗauki wannan kuɗi a taimaka a bashi don ya cike gurbin wancan hasara da ya ba tare da cewa dan lalle kowa sai an mai ba dama an yi ne dan a taimaki juna min babu ta'awun ne muna zamantakewa haka mu abokai to maimakon mu zauna haka mu dinga ajiye wani amana da yadda in wani abu ya samu dan uwa daga cikin mu za mu taimaka amma ni da nake bayarwa ba wai ina cewa lalle ne ma sai an mun ba kai ma ba kana cewa lalle sai an maka ba ta'awun ne kana bada taimako ne bal ma wasu za ga yan an tara kuɗin irin wannan in sun taru da yawa ba na sai a duba wani aikin alkhairi za a sai a je aikin alkhairi da kuɗin ba irin wancan bane na zaka bayar kai ma a baka wanda kuma zaka iya bayar da fiye da abin da za a baka ko ka bayar ƙasa da abin da za a baka to in ka bi fatoyin malamai gaskiya za ga yawanci ba sa halatta irin wannan abin da ake yi bar ma kamar yanzu ta rayuwa a cikin ta akwai shirme a ciki da da rashin dogaro ga Allah yace zai wa rayuwar shi inshora to kamar wani abu ne idan ita dai mutuwa ba yadda za a yi kowa sai ya yi ta kullu nafsin za'iqatul maut da haka su ake ka mai da lamarinka ga Allah in ma magada ne ku sani cewa in dai sun zan mutanen kwarai Allah ba zai kyale su ba wallahu ya tawalla salihin Allah ne yake jibintar nagartattun bayi Allah baya kyala bayan shaka cikin wahala da mai matukar sun koma zuwa gare shi kuma ya tawakkala ala Allah fa huwa hasbu to ka gina ƴaƴanka da kanka da zuciyarka akan irin wannan tarbiyya yafi kanka dogara cewa za ka ba ni kamfani kuɗi duk wata saboda in ka mutu a biya mutuwarka ta yadda magadanka za su samu wani to gaskiya maganganun malamai babu halacci a ciki in iya wannan sura da na ambata ita ce wasu daga cikin malamai suke ganin ta halatta ta'min ne a ta'awuni amma irin wanda za a sanya kai wa abin hawanka kai wa gidanka kai wa ka a matsayinka na ma'aikaci malamai suna cewa sai dai an takura ka ba yadda za ka yi sai kai ababin larura amma ba wai ababin halacci ba in ya zama an ce dole in an ba da zaɓi mai suye mara suye bari to bari shi ne daidai amma in ya zama dole ba yadda za ka yi kai ma'aikaci ne kamar yanzu masu ababen hawa za a yi ma takardu sai a ce sai kayan inshura su ma dai da suke cewa sai kayan ɗin sun san ba ta da amfani tunda ka je ka biya kuɗin an karɓi dubu ɗaya dubu biyu dubu uku an baka wata takarda wannan takarda ba abin da za ta yi maka to kuɗin ka akan me za ka karɓi wannan kuɗi to amma in ba kai ba sai a ce takardun ka su cika ba sai ma'aikata su ta damun ka kan hanya kan wannan wani sai ya zalunce ka akan wannan to kaga za ka yi ne babin larura babu yadda yadda za ka yi da haka magana mafi gaskiya ba ta da wani amfani kuma ba abu ne da aka gina shi akan jin kai da tausayi da haka in ba akwai gwamnatocin ba da suke tunanin wannan babu tausayi a cikin gaskiya kuɗin mutane ne za a dinga ɗiba a ba wasu kamfanoni su je su zuba a guraren da za su samu ninkin ba ninkin abin da suka karba yanzu kana tunani a kamar a jihar mu ta Kano za nawa za a yanka a wata ɗaya tukurin a wata ɗaya na ma'aikata a ce kowane ma'aikaci a yanka mai dubu biyu ko dubu uku nawa ke tunanin za a yanka tun an tattara wannan kuɗin ba an ji an sa su wani akawun ɗin kafin wata gudun sun kuma haihu wani sayin kuma za a je a bayar da su wata mu'amala wadda lokaci kaɗan za ta ba da kuɗi sai ya zama da da abin da ake magana wani ma'aikaci bai da lafiya a kai shi asibiti ko menene da an kai shi cikin wancan uwar kuɗin da aka ba kamfanin ba ita za su ɗauko ba cikin wannan ribar da aka samu za a ɗauka a kuma sannan a ƙasa irin tamu da kullun mu tana nan a kashin dankali kullun babba ne a sama kai kai ne a ƙasa waye yake da wani lamanin cewa wani ma'aikacin local government yana inshora za a je a kula da hake shi in bai da lafiya za a je a kula da lafiyar shi ko ko iyalan suna yi ƙarshe ma abin ya faru ya rasa ina zai kai kara ba je nan muke maganar abincin da gwamnati ke ciyarwa ba haka tun daga sama ake ragewa tun daga sama a rage abin da ya kamata a baya to kuma haka zai zo har ya zo na kasa kuma na kasan masu to nan ma za ku zo ku ta zuba kuɗin da ya ƙarshe in wani abu ya samu mutum ma ya rasa ina zai je ko in yaje asibiti aka kai mai ya rasa ina zai je kai ƙara tunda har ka kasan nan inda za ka je kai ƙara ana iya zuwa a je a ba su wani abin duniya in ka je da a rubuce rubuce a ce za a duba ka tafi ka je dai ba canji gobe ka dawo haka za a yi taimaka har ka gaji saboda mai cin hanci ya shiga ciki da ne ni bana ganin gaskiya wannan wata dabara ce da za a yi wa ma'aikata akwai abin da ya fi wannan muhimmanci inda gwamnati za ta gyara asibitocinta na na gwamnati za a gyara likitoci a a kula da su a a a duk wani mai haƙƙi a bashi haƙƙinsa daidai gwargwado a siyo magunguna a zuba ko da ba za a bari kyauta ba a dinga rage akan yadda za ka je ka siya a waje a kula da wannan wannan ya fi wa 'yan ƙasa amfani fiye da da wani abin da za a dinga yanka amma kuma ba tare da da da son mutane ba kuma sannan nawa ake ba ma'aikacin a Najeriya nawa ake ba duk wanda yake aiki a Najeriya galibi abinda ake bashi ba shi ya kamata a shi in ka kalli arzikin kasar irin yanayin aikin bai kamata a ce haka ake bashi har yanzu ba a cikin ma'aikatan firamare akwai mai albashin dubu ashirin dubu goma sha biyar a dubu goma sha takwas ne mafi karanci ko to dubu sha takwas dubu ashirin dubu ashirin da biyar akwai mai talatin sannan yanzu aka samu wani ya shekara bakwai wani biyar wani shida ba mai promotion bai na nan yadda yake ba inda ya ji to dai irin waɗannan matsaloli su kamata a magance a tsaya a ga an kuna da ma'aikatan yadda ya kamata to amma za a ga kullum wallahul musta'an sai ka ga tunaninmu da na shugabanninmu sai ga wani tunanin da yana tafiya wani waje daban wani sa'in za ga an fito da abu amma alal hakika ba wai taimako bane a cikin taimakon kansu ne da kansu fiye da kowa ya kamata a dinga duba irin wannan shi dai mutum ya sani ko ma waye akwai faranar ranar da za a tsaya gaban Allah ranar da Allah zai hisabi ba wata rai da za ta cuci wata rai manzo Allah ya ce hatta dabbobi wanda ta tunkuru wata saboda tana da kaho wata ba ta da shi a ranar sai an yi shi sai wannan ta rama to ina ga dan adam to wannan wannan zamu dinga tunawa kaga kowa yayi wa kansa abin da yake ganin shine mafita a wajen Allah madaukakin sarki aje mun tsaya kan aya ta 107 insha Allah ta'ala a yau zamu tashi akan wannan aya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وما illa إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون نعم Ubangiji Allah maɗaukakin sarki ce wa ma'ar sallaka. ba ma'aiko ka ba ya Rasulallah, illa rahmatan lil'alamin face rahma ga talikai. Kulka ce inna ma yuha ilayya, kaɗai ana mini wahayin, anna ma ilahukum ilahun wahid, abin bautar ku shine abin bauta guda ɗaya, Fahal hal antum muslimun shin za ku miƙa wuya shin kun miƙa wuya kun musulunta fa in tawallau idan sun ba da baya fa qul azantukum ala sawa to ce ina sanar da ku kowa da kowa ya ji a bisa daidai ne da ku wa in adri aqribun ban sani ba aqribun an ba'idun ma tu'adun abinda ake muku alƙawari a kusa yake ko a nesa yake wannan ban sani ba anan wannan aya wadda jiya mun fara ta ubangiji Allah madaukakin sarki yana ba mu labari yana faɗa mana cewa ai ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama rahma ne ga talikai wa ma arsalnaka ba mu aiko ka ba ya rasulullah illa rahmatan lil alamin face rahma ga talikai kamar yadda muka gani a farkon sura waɗannan mutane sun yi wa manzon Allah izgil sun nuna cewa manzon Allah ai ba kowa bane mutum ne irin kamar suna nuna zuwan manzon Allah ba wani canji ba wani abin da ya zo da shi sun kira manzan Allah mawaki sun kira manzan Allah da cewa mai kirkira wannan alkur'anin ba kirkiro shi yayi da haka a cikin surar kamar yadda muka gani ubangiji Allah madaukakin sarki ya ba da amsa yayi bayani daban-daban Allah ya tabbatar da cancantarsa da bauta kuma yayi bayanin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar sauran annabawa ne da suka gabata da haka sura ta yi mana ma batun wasu annabawa irin annabi Ibrahim, annabi Musa, annabi No, annabi Zakariya, annabi ayyu annabi Lut, duk ta yi mana bayanin waɗannan annabawa. To ƙarshe ma sura tana so kuma ta ƙara rufewa da ta wancan abin da farkon sura aka faɗa. Allah ya ce wa ma arsalnaka ba ma aiko ka ba ya Rasulullah illa rahmatan lil alamin face rahma ga talikai. A wannan aya zamu ga akwai bayanin wanda aka aiko. wanda shi ne manzan Allah wai bayanin cewa shi manzo ne a cikin wannan wannan aya ɗin. akwai kuma maganar shi wanda ya aike din Allah maɗaukakin sarki don wa ma arsalnaka ba mu aiko ka ba kaga akwai wanda aka aiko akwai wanda ya aiko wanda aka aiko shi ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya aiko manzan Allah shi ne Allah maɗaukakin sarki sannan kuma akwai bayanin suwa aka aikowa al-mursalu ilaihim Shi ne Allah ce illa rahmatan lil alamin rahma ne ga talikai kenan talikai aka aiko manzon Allah zuwa gare shi sannan a cikin ayar har wa yau akwai abin da ke nuna wannan aiken na manzon Allah ga mamman aiki ne ba aiko shi zuwa ga mutanen shi ba kamar yadda Allah yake faɗa ce wa ila madyana akhahum shu'aib wa ila samuda akhahum salih haka to a'a shi manzon Allah ya ce rahmatan lil alamin ga talikai gaba daya kuma aka sa kalmar rahma din da tankiri aka ma'ana zo da ita da nakira illa rahmatan face wata rahma dan a nuna girmanta da matsayinta rahma ce babba lil alami daga talikai Labarin alam suna cewa da abin da ba Allah ba kullu ma siwa Allah wasu ce al'alam yana da alaka da al'ilmu da haka ana nufin waɗanda suke iya sani da haka ake nufin mutane da aljanu amma dai galibi abinda ake fassara al'alam su ne talikai ka ɗauka tun da kan mutane da aljanu kuma rahmar annabi sallallahu alaihi wasallama rahma ce kamar yadda muka faɗa ta shafi dukkan halitta gaba ɗaya muminai manzo Allah aiko su rahma ne gare shi dan ya zo musu da addini ya zo musu da shari'a wannan shari'a kuma rahma ce idan sun rike ta in suka yi watsi da ita ne za su shiga cikin wahala waɗanda ba musulmai ba kafirai manzan Allah zuwa shi rahama ne don zuwan manzan Allah ya hana a tumbuke su da azaba a halakar da su ga laifukan ana yi amma ba za a irin waccan azaba da aka yi wa sauran ma'ana al'ummu ba sannan kuma sakon na manzan Allah ma rahama ne shi kansa manzan Allah rahama ne halayen manzan Allah da ɗabi'unsa na rahama ne da jin kai shi za za ka tara in ka karanta rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallama za ka ga babban misali na jagora mai jin kai mai tausayi za Allah wata rana a garin Madina kamar da Imam Bukhari ya rawaito aka ji kara a cikin garin na menene wallahu a'lam sahabi ce mun fito za mu je mu ga menene muka tarar da manzo Allah ya dawo daga gurin manzo Allah ya je ya ga ko menene yana cewa sahabbai lam tura'u lam tura'u babu tsoro ba babu wani abu babu tsoro ba fita da hankalinku kaga manzo Allah tin ya riga ya ce ya ga menene a matsayin shi na shugaba na jagora kaga wannan hali ne na na tausayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya je yarinya tana gargaran mutuwa jikarsa daga cikin jikokin shi mata kaga manzo Allah na zubar da hawaye cewa anta ya rasulullah kai da kanka ya manzo Allah manzo Allah ya ce hazihi rahma wannan rahma ce Allah ya sanya a jinkan a zukatan bayi kun ga dabi'a ce ta rahma har ma'ana manzo Allah ya zubar da hawaye saboda tausayin wanda yake kan gado na shimfiɗan mutuwa wannan tausayi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama haka yake ga duka haka manzo Allah yake mu'amalanta yara kamar yadda hadisi zo cikin al mufrad na Imam bukhari wanda Imam bukhari ya kawo cikin al a sahihi shi. na yadda manzo Allah ya dauki yaro ya sumbata ɗaya daga cikin mutanen ƙauye al-Aqra ibn Habis ya rasulullahi ina da 'ya'ya goma ba wanda na taba sumbata manzo Allah ce man yurham la yurham man la la yurham duk wanda baya tausayin shi ma ba za a tausayin shi ba kaga ɗabi'a ce ta rahama ta sa manza Allah yake ɗaukan yara ya sumbace su ya rike su maza Allah sallallahu ne wasallama haka nan yana da tausayi ga mata karanta rayuwar shi inda ya rayu da matan shi ga akwai tausasawa ya zauna da na Aisha har su yi hira Manza Allah yana hira da matan shi wani sa'in su ba shi labari wani sa'in ya ba su sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu wani abin da zai amfane su haka nan ga hadisin da imamu ahmad ya rawaito da abu dawud wanda allah ya tsira jana na aisha tana karama saboda ya mai mata kewa wanda allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya a bakin gida mutanen habasha suna wasa da idi wasa irin nasu wanda a ciki akwai tirenin wanda allah ya tsaya na aisha ta ɗora wuyanta akan kafaɗa tana kallon abin da suke manzo Allah ya kare ta kaga da wannan dabi'a ce ta tausayawa manzo Allah yakan tausayawa dabbobin da suke tare da shi wata rana ana tafiya wani ya la'anci dabbar shi ke zage ta ya la'ance ta manzo Allah ya tsaya ce waye anan da aka ce wani ne yace ce to kyala dabban nan ta tafi ba za mu tafi da dabbar da aka la'anta ba sai nuna hatta dabba manzo Allah ya hana la'anci ta wata rana manzo Allah ya zo wajen wani wuri sai ga wani raƙumi ya zo ya ya kara bakin shi daidai ga kunnan manzan Allah su tare sallama a shi kara ya kawo na mai shi yana wahal shi manzan Allah ce waye mai wannan dabbar ya ce gane ce ya kamun kuka ya kana wahal da shi manzan Allah ce waɗannan dabbobi ku hausu suna kalau kuma ku kyale su cikin lafiya da aminci irin abin da zamu mu ga ‘yan uwanmu mutanen karkara mutanen ƙauye na wajaki ya wuce kima a je wa dabba ciwo kuma a dinga tsikarinta a gurin ciwon don ta tafiya ko wani abu kaga ba imani ba tausayi ba a ce kada ka daki dabba ba amma ya zama za ka yi dukan ne da manufa ba duka bane na kamar wanda yake intiqam wannan dabbobi da gani Allah ya hore maka sun Allah ya ga dama sai jakin ya gagara sarrafawa ba yadda za ka yi da shi amma sai Allah ya hore maka shi to kai ma an ka tashi kai mai mu'amala mai kyau a daidai bane ka hana dabba abinci wata mace ta shiga wuta saboda ta daure mage mage ta daure ta hana magenta ta fita je ta nemi abinci kuma ba bata bata ba da ta mutu sai aka sanya ta wuta da haka shi kansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama rahma ne sannan shari'ar manzo Allah din ba rahma ce shari'a ta musulunci rahma ce in ka kalli abubuwan da aka ɗora al'umman da suka gabata kalli wannan al'umma za ga sauƙi ne, shi ta Allah ce yuridu Allah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra Allah yana nufin muku sauƙi Allah baya nufin muku tsanani da haka duk abinda Allah zai ce mai to akwai sauƙi a ciki ma ja'ala alaikum fitini min haraj babu wani kunci da Allah ya sanya muku a cikin addini dan haka hatta abin da ya shafi kisasi cewa an mutum ya kashe a kashe shi ko abin da ya shafi hudud haddoji cewa an mutum ya yi sata a yanke mai hannu in ya kai rubu dinar cewa idan mutum ya ya ya yi zina a kashe shi hatta waɗannan abu akwai jin kai a ciki akwai tausayi a ciki dan da aka ce wanda ya kisa a kashe an yi haka ne dan a raya mu shi sa Allah ce walakum fil qisasi hayatun ya ulil alba rayuwa ce dan idan aka ce wanda ya kisa kyale shi to an dinga kashe mutane kenan amma wanda in ya kashe yaga yadda aka kashe wani to wani ba zai zo ya kisan ba in yi zai kisan zai kira wannan kaga ashe an yi ne dan jin kan bayi duba Allah madaukakin sarki da ya nuna mana girman rai girman ran dan adam annahu man qatala nafsan bighairi nafsin baka annama qatala an-nasa jami'a kamar ya kashe mutane ne gaba daya to kaga wannan duk an yi ne dan an mana shari'a mai sauki ce a wajen sallah in ba za ka iya ba ya kace ya zaune ba za ka iya zaune ba ya a kwanci Allah ya ce fattaqullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah iya iyawar ku iya yadda za ku iya wajen azumi in za ka yi tafiya ko ba ka da lafiya man kana minkum maridan aw ala sabarin fa iddatun min ayyamin ukhra ce ka ajiye ka huta wasu ranakun karama in za ka yi tafiya don kada ka yi wahala da Allah ya ga dama sai ce ko tafiya ce ta kama ka dole ka yi azumi kaga wani dole zai hakura tafiyar amma sai shari'a ta rangwame kana da bukata a sakkwato jika daga nan Kano ka yi bukatar ka in ba za ka yi azumi ba ajiye amma rangwame ba ka da lafiya amma rangwame yayin da hankali ya gushe aka yi ma rangwame shi yasa Allah ya ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya dora wata rici sai abin da za ta iya to wannan rahma da ke cikin wannan shari'a sannan rahmar shari'a addinin musulunci ba ta tsaya nan ba ta shafe hatta wanda ba musulmai ba in suka shigo cikin shari'ar musulunci suna ganin yadda take zama rahma da jin kai to da anan ubangiji Allah madaukakin sarki yana gaya mana yace wa ma arsalnaka wa ma aikoka ba ya rasulullah illa rahmatan lil alamin fa ce rahma ga talikai da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da addini mai sauki ya zo da abin da yake mai sauƙawa a ciki rahama ce da jin kai game da Allah ya sifata alqur'ani da cewa rahma awalam yakfihim anna anzalna alayka alkitaba yutla alaihim sai Allah ya ce mai inna fi zalika na rahmatan wa zikra liqaumin yu'minun Allah ya kira alqur'ani da rahama saboda abin da ke cikin shi na shirya. sai Allah ce kul ce inna ma yuha ilayya Kaɗai ana mun wahayi ka gaya musu ya rasulallah ce wahayin da ake min ba wani abu ne ake min wahayi face annama ilahukum ilahun wahid abin bauta wa ku abin bauta ne kwaya daya shine Allah madaukakin sarki ma'ana wahayin da ake min wahayi ne na ku bautawa Allah shi kadai anan aka kawo ayat da siga ta hasri qul kace innama kadai yuha ilayya ana min wahayi annama kadai ilahukum ilahun wahid kai ka ce kamar babu wani wahayi da ake manzo Allah sai wannan Malami suka ce eh tushen wahayi gaba ɗaya da aka yi manzo Allah shine bauta Allah shi kadai tsarkake Allah da bauta shine tushi dan ai komai yakan biyo bayan tauhidi yanzu kaga in kaga kafiri ai ba za ka bada ce me zo kai azumi ba kaga kafiri ba za ka ce fitar da zakka ba abinda za ka ce cha za ka yi ta musulunta abinda za ka bada kiran shi kenan yakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu Allah ilaha illallah farkon abin da zaka kira su manzo Allah ce su ce da babu abin bauta sai Allah to kaga ashe idan sun yi wannan imanin za a yi maganar sallah a yi maganar zakka a yi maganar hajji a yi maganar kaza ashe kaga sauran dukkan ayyuka reshe ne na tauhidi shi yasa ana yace kulka ce inna ma yuha ilayya kadai ana min wahi annama ilahukum abin bauta ku shine ilahul wahid abin bauta kwaya daya fa hal antum muslimun yanzu ko musulmai ne kun yi imani kun bi kauya shin za ku bi kauya ma'ana me zai hana ku ba da gaskiya ku bi kauya ba wani abu ne daban kadai ta Allah ne da bauta sai Allah ce fa in tawallau idan sun ba da baya suka kiya fa ka ce azantukum ala sawa to ina sanar da ku kalma azana shine al-i'lam sanarwa ina muku shela azanatna bi baini hal asma'u rubba sawin yumallu minhu sawa'u azan kalma azan tana nufin sanarwa azan tukun ina muku shela ina sanar da ku ala sawa Sanar wanda ta hada daidai ne da ku ba bambanci ku je kowa kuma ya je ba koyewa ai a alamtukum ina sanar da ku idan dai ba ku karba ba to da ni da ku shikenan ba kuma wani abba wata alaka amma yadda Allah yake cewa wa in kazzabuka fa qul li amali wa lakum amalukum in sun karyata ka ya rasulullah ka ce musu to aikin ku ba ni aiki na da ne shi Allah zai ballada kuma aikin ku kai da kai shi Allah zai ba ku lada dan haka kowa ya sani abin da yayi ba zai gani to anan ma azantukum ala sawa ina muku shela ku ji akan daidai zuma da mai suka ce ma'ana mun zama daidai ne da ku ba wani alƙawari ba wani wanda zai ce ban gaya masa ba ba wani wanda zai ce akwai wani alƙawari yanzu ne da ku na na muku bara'a kamar yadda Allah ce wa in ma takhafanna min qaumin khiyanatan fambir ilaihim ala sawa Allah ce in kana jin tsoron ha'inci gurin wasu mutane idan kun kulle yarjejeniya za su ha'ince ka to fambir ilaihim ala sawa je ka warware na abu ku dawo daidai da daidai Ta yadda ba wani wanda zai nemi wani da wani abu to anan ma Allah yake cewa ka gaya musu cewa ina sanar da ku kowa ya je ni da ku daidai ba wani bambanci kowa ya ji abinda yake nan wa in adari kuma ku sani ni fa ban sani ba a qaribun ma to adu abinda ake muku alƙawari a kusa yake an ba'id ko a nesa yake ku sani ni ban sani ba a qaribun an ba'idun ma to aduna abinda Allah yake muku alƙawari zai zai zo ko dai na alkiyama anan zai iya zama ma to aduna na alkiyama domin babu wani wanda ya san ranar da alkiyama za ta tashi sai Allah babu wani annabi babu wani mala'ika babu wani halitta da zai ce maka alkiyama za ta tsaya lokaci kaza rana kaza daidai da wata kaza shekaru kaza sai dai alamu wannan kam alamu sun zuwa cikin hadisai da dama an ayyana rana ranar juma'a ba su juma'ar wallahu a'lam ba wanda ya sani da haka anan zai iya zama yana nufin abin da aka yi alkawari na tashin alkiyama na dawo da ku ni ban sani ba wannan yana cikin gaiban da ba wanda ya san shi sai Allah an tambaye manzon Allah dangane da alkiyama yace mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'i mal mas'ulu anha wanda ake tambaya akan ta fi wanda yake tambaye sani ma'ana ne da kai da kai mala'ika da yake tambaya ta da ne da ake tambaya wajen sanin alkiyama daidai muke ayoyi suna nan burjik cikin alkur'ani da suke nuna ba wanda ya san lokacin alkiyama sai Allah to da haka zai iya zama anan shi manzan Allah yake nabi ko kuma suka ce ma abin da ake muku alƙawari na azaba ni ban sani ba kusa yake sai yake ban sani ba ni dai na san Allah ya alƙawari duk wanda bai bi shi ba duk wanda bai tsaya kan abinda yayi umarni ba to yana nan Allah kuma dun sarki zai kama shi amma yaushe abin yake wannan ban sani ba sannan sai ya ci gaba da cewa me إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون نعم Ubangije ce innahu yadda lamarin yake hakika Allah madaukakin sarki ya alamul jahra ya san abin da ke bayyana min alqauli na magana wa ya alamu ma taktumun ya san abin da kuke koyewa Ubangije Allah madaukakin sarki ya san abin da kuka bayyana innahu ma'ana haqiqa Allah madaukakin sarki ya alamul jahra ya san bayyanawa min alqawli na magana Allah ce wa asirru qawlakum aw jaharu bihi innahu alimun bi dhati sudur ku bayyana magana ku ko ku koyi ka fada aje ka fada a koyi ka kudirce abin a zuciya kun san akwai asirru abinda zaka fada amma ka faɗin shi dai a koyi ne ka ya motsa kamar yadda muke yin karatu a sallah sallar da ake koyi karatu ai kaga ana karatun amma a koye ne irin wannan ko kuma wanda za ku a zuciya shi yasa aya ta ce wa asirru qaulaku koye magana ku a waje harubi ko ku bayyana innahu yadda lamarin yake Allah alimun ne bi zati sudur can tushen kira zadin Allah ya sani abinda ka koyi Allah ya riga ya sani wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun Allah ya san abinda kuke bayyanawa da abinda kuke koyewa qala alam aqul lakum inni a'lamu al-ghaiba ghaiba as-samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumuna haka Allah ya ga mala'iku ban ga muku na san abinda ke cikin sammai da kasai ba da abinda kuke koyewa da abinda kuke bayyanawa wa laqad al insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu Allah ya ce mun halicci dan adam mun san me ran shi take sakawa yanzu nan duk ga mu a zaune amma ba wanda da za ka zauna a zuciyarka yi sake ta cewa yawan an sha ruwa bayan tarawihi ina ga zan je unguwa ka zagurin wani ka saka wannan a zuciyarka na kusa da kai bai sani ba amma Allah ce na wana alamu matu wasu su bihi nafsu Allah ya san me abinda zuciyar take sakawa wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil wari. Allah ce wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa in ka bayyana magana Allah ya sani abin da ya koyuwa ma Allah ya sani to anan shine ce innahu haqiqa Allah ya alamu li jahara ya san abin da ke bayyana min alqauli na magana wa ya alamu ma taktumun ya san abin da kuke koyewa babu abin da Allah madaukakin sarki bai sani ba sai Allah ya ce mai in la'allahu fitnatun lakum wa mata'un إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون قال وإن أدري وإن أدري لعله فتنة ce ban sani ba wala wannan jinkiri da aka yi abinda aka yi muku alƙawari bai zo ba la Allah hu zama jarraba ce lakum gare ku wa mata'un ilahin kuma jin daɗi ne zuwa dan lokaci kankani da kada ku rudu ban sani ba zai iya zama jarraba ce wa in ajri anan ma'ana yana nufin ban sani ba zai iya zama jarraba ce gare ku da haka ku daina rutsuwa da cewa har yanzu abin da aka faɗa bai zo ba ko alkiyama ba tashi ba jarraba ce zai iya zama jarraba ne gare ku sannan kuma wa mata'un wani jin daɗi ne ilahin qala rabbi hukum yace ya ubangiji kai hukunci bil haqqi da gaskiya mana ya Allah ka rarrabe tsakaninmu da waɗannan mutane wa rabbuna wa rabb wa rabbuna arrahman mu Allah mai rahma al musta'an shine wanda ake neman taimakon sa ko shine abin neman taimako alama tasifun akan abin da kuke sibatawa kuke fada anan zamu ga qala haka amatul qurra yawancin masu a ƙura suka karanta wannan suka ce amma akwai masu karanta da ƙul ƙul rabbi sai zama ƙul umarni ne ka ce ya rasulallah nan kuma ƙala ya ce malamai suka ce in ka haɗa kirawoyin sai ya baka an umarce shi ya faɗa kuma ya faɗa mai manzan Allah zai ce shi ne rabbi bil haƙƙi ya ubangiji ka yi mana hukunci ka lallabi tsakaninmu ana ubangiji Allah madaukakin sarki ya kawo rarrabewa tsakanin mu abinda zai zama hukunci tsakanin mu da waɗannan masu tsareta ma'ana a dunkule yana neman taimakon Allah ma'ana Allah ka taimake ni akan su kamar yadda a ɗaya daga cikin annaba shi ma ya faɗa ɗaya daga cikin annaba ya faɗa irin wannan ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير fatihin. sannan lokacin da ƴaƴan annabi yaqub suka suka ce masa ga abin da ya samu kaza da kaza ya samu sai ce wallahu almusta'anu ala ma tasifun qala bal sawwalan lakum anfusukum amra fa sabrun jamil wallahu almusta'anu ala ma tasifun Allah ne abin neman taimako kan abin da kuke faɗa ma'ana zan koma in nemi taimakon Allah madaukakin sarki da haka anan ma manzon Allah aka ce yace rabbukum baina rabbukum bil haqqi ya ubangiji kai mana hukunci da gaskiya mana muna roƙonka ka mana rarrabewa abinda zai rabe tsakanin waɗannan mutane da gaskiya ya ubangiji wa rabbuna arrahman ubangijin mu Allah mai rahma mai jin kai almusta'an shine abin neman taimako alama tafsibun akan abin da kuke sibatawa kuke baɗa na kafirci da ƙaryatawa da waɗannan abin da kuke bada ba wanda za mu nemi taimako mu nemi agaji a wajen shi wajen Allah madaukakin sarki akan wannan abin da kuke yi wannan shi ne karshen wannan surata, ta suratul anbiya muna fata abin da ya zama daidai Allah maɗaukakin sarki ya ba mu lada wanda ya zama kuskure ne muka karanta muka fassara a bisa kuskure ubangiji ya nuna mana kuskuren mu ya ba mu ikon gyarawa sannan kuma Allah ya sa mu amfana da abin da muka ji sura ta gaba ita ce suratul hajj suratul hajj bismillah بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرتعة عما مما أرضعت وتدع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد نعم wannan sura sunanta suratul hajji kamar yadda muka gani a wannan suna ya zo har a cikin hadisi mai da imam abu da tirmizi suka rawaito hadisi da uqba ibn amir yana cewa qultu ya rasulullah afuddila suratul hajj ala sa'iril qur'ani bi sajdataini an fifita suratul hajji akan sauran surori na alqur'ani da yin sujjada guda biyu a cikinta qala na'am yace eh wannan hadisi wasu malamai sun hassana sanadin shi wasu kuma suna ganin akwai rauni a ciki mahallin shahid ya ambace ta da suratul hajj wannan sura ba ta da wani suna sai wannan sura suna kun san a surorin alqur'ani akwai wanda zaka tana da suna biyu uku kamar fatiha kamar suratul kitab shi suratul kitab kuma ana ce mata suratul muhammad sallallahu alaihi wasallam ita wannan sunanta kenan an kira ta da wannan suna suratul hajji wanda mun riga mun san meye hajji ibada ce da ake zuwa a yi ta a garin makka ce an kira ta da wannan suna saboda a cikin wannan sura akwai bayanin yadda Allah ya umarci annabi Ibrahim alaihi salam da ya kira mutane zuwa ga hajji Wa'azin bin nasi bil hajji ya tuka rijala wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amir a cikin wannan sura an umarci annabi Ibrahim da ya kira mutane zuwa ga yin aikin haji sannan kuma a cikin ta an faɗi wasu abuwa daga cikin nau'ikan aikin haji wanda wannan yana nuna mana girma na aikin haji da abin da ke cikin shi na falala da amfani duk wannan sura ta yi ta yi wannan bayani din duk da cewa sura ta sauka gabanin a farlanta aikin haji akan musulmai da haka suka ce ba wai da ayoyin wannan sura aka farlanta aikin hajji ba ka ce ayoyin da suke cikin suratul baqara da suratul ali imran sun gabaci wannan kuma da su ne wasu suka ce aka farlanta aikin hajji malamai sun yi sabani wannan sura makkiya ce ko madaniya madaniya ita ce surar da aka saukar bayan hijira tsawon a cikin garin madina ko a gefen garin madina makkiya kuma surar da aka saukar bayan kafin manzo Allah ya hijira sawa'u zai iya yiwa a makka wanda shine galibin surorin makkiya a garin makka suka sauka sai yan kaɗan wanda za a ce sun fita kowa bayan gari ko na makamancin wannan wasu malamai suka suna cewa suran makkiya ce suna cewa makkiya ce kamar kun ganin imamu qurtubi cewa wahiya makkiyatu sura ce makkiya banda ayoyi guda uku wasu kuma ce sura ce madaniya kai tsaye za ce madaniya ce wasu kuma malamai ce sura ce mukhtalita makkiya ce kuma madaniya akwai ayoyin da sun sauka a madina a bayan hijira akwai ayoyin da sun sauka gabanin hijira wannan shine abin da aka kaito daga jamhurin malamai suka ce hazihi sura ba'dha makkiyun wa ba'dha madani wannan sura sashen ta an saukar gabanin hijira sashen ta kuma an saukar bayan hijira da haka sura ce mukhtalita da ke cakuɗe ta ce ba ba ba za iya tantance a ware makiya da madaniya ba da haka dai akwai sabanin malamai wajen tantancewa wasu suna jayar da makiya wasu kuma su rinjayar da da madaniya da wasu kuma su ce a'a muqtarida ce kamar yadda jamhurin malamai suka ambata to sun yi ta kokarin su ware waɗannan ayoyi ne na Madina waɗannan ayoyi ne wanda suka zama makiya da sauran abinda yayi kama da wannan wasu ma suna bayanin ga gurin da ta sauka kama makamancin dai waɗannan abuwa da yawa da aka ambata wannan sura ita ce sura ta ɗari da biyar a jerin surorin saukar surorin alkur'ani ma'ana in ana lissafin surorin alkur'ani wacce sura ce ta fara sauka kun ga ba lallai zama ita ce a farkon qur'ani ba aiko dukkan mun san iqra bismi rabbikal Kallazi, khalaq ayoyi biyar din nan cikin ta suka fara sauka amma kuma ai ba ita bace farko to amma an zo da sabi za ce a waɗannan ayoyi guda biyar sannan in ana maganar surori da suka zuka ce sura kaza sannan kaza sannan kaza wannan ita ce ta ɗari da biyar a kamar yadda ya zo a riwayar jabir ibn zai daga abdullahi dan abbas yana cewa ta sauka bayan an saukar da suratul nur kuma gabanin a saukar da suratul munafiqun munafiqun da haka wannan wasu suka ce ya nuna madariya ce domin suratun nur da suratun munafiqun duka surori ne madaniya aga ita kuma an ce an sokar da ita gabanin a sokar da su mutanen makka da mutanen madina suna lissafin ayoyinta akan aya 77 adadin ayoyin mutanen sham sun ce aya 74 ce mutanen basra sun ce aya 75 mutanen kuba sun ce aya 78 wannan ne a wajen mu ko 78 ma'ana wannan zai sa mu gane kullun lissafi na mutanen Kuba shine wanda yake gurinmu. shine lissafin da ke gurinmu. Kame kamar yadda muka faɗa kan yi sabanin wajen lissafin ayoyi domin wani zai ce iya nan aya ce wani kuma ya ce a'a nan ba aya ce ba kan aya bace har zuwa ƙarshe wannan wani abu ne da aka yi sabani surar ta kunshi abuwa da dama a dunkule a cikin surar akwai umarni na jin tsoron Allah wanda da shi surar ta buɗe ta buɗe da jin tsoron Allah madaukakin sarki da tuna mana rana alkiyama da irin yadda take da abubuwan da ta kunsa na ban tsoro sannan a cikin surar tana yi mana bayanin irin jayayya ta mushrikai wanda suke yin shirka da Allah yadda suke jayayya kan kadaituwar Allah jayayya kuma ba ta ilimi ba ba wani dalili kamar yadda zamu zo mu gani jayayya ce ta ka ta molanka kurin dan su da mutane surar ta ja hankali kan masu inkarin tashi bayan mutuwa masu cewa in mutum ya mutu ya mutu kenan duk wanda ya mutu ya mutu kenan ba wani tashin da za a yi shi za a tashi mutumin da ya ratattake to sura ta yi mana maganar cewa masu yin wannan shakka su daina yin shakka shi kansa dan adam din ga hadda aka halice shi daga mataki zuwa mataki har Allah ya samar da shi da kuma Allah ne zai dawo da shi sannan sura ta yi maganar saukar da ruwa a ƙasa bayan ƙasa ta bushe wanda wannan ɗaya ne daga cikin dalilai da suke tabbatar da Allah zai tashi halitta din sannan surar ta yi magana irin yadda mushrikai suke da girman kai ga gabanin addinin annabi Ibrahim wanda suke cewa kakansu ne suna da sabtuwa zuwa gare shi ta tana mana irin abin da Allah ya zuba na baiwa da alkhairi da amfani a cikin aikin haji ta ma nuna mana wasu abubuwa na aikin haji wasu amfani da suke cikin aikin haji sannan har wa yau surar bata tsiya nan ba ta yi mana bayanin irin rana alkiyama rana ce da Allah zai yi sakamako tsakanin bayi sannan akwai masu jayayya da kadaitakar Allah za ta zo ta mana bayanin masu husuma da suke bayanin husuma kan lamarin Allah madaukakin sarki kuma kowane bangare da abinda Allah ya saka masa da sakamakon shi a wajen Allah cikin sura an yi an nuna girman alqur'ani da wanda suka karbi alqur'ani da tsoron Allah da hakuri an kuma da bayanin irin yadda kafirai suke kin alqur'ani da ma kin abinda aka aika musu sannan surar ta yabi irin yadda muminai suke bin Allah maɗaukakin sarki da kuma yadda Allah ya kira su da musulmai a cikin sura an yi magana izini na yin jihadi da kuma tabbacin ba da nasara da tabbata a bayan ƙasa amma ga wanda suke imani suka tsoron Allah a ci za mu ga sura ta ciki da tunatar da mu ni'imar da Allah yawan mutane ta Allah ya zaɓi mutane sannan kuma Ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya zaɓi a wasu daga cikin halittarsa daga mala'iku hakanan ya zaba a cikin mutane da aka sura ta tunatar da mu irin wannan ni'ima din ta mu koma ga Allah madaukakin sarki ubangiji Allah madaukakin sarki ce ya ayyuhan nas ya ko mutane kira ne zuwa ga mutane gaba daya jidda a lokacin da sura take sauka wannan kira ne zuwa ga a mushrikan makka su ake kira a lokacin da sura take sauka amma saboda balaga ta alqur'ani da ijazi na alqur'ani sai Allah ya bude ta da ya ayyuhan nas domin duk lokacin da aka karanta surar ka ji kai da kai ake duk mutanen da suke raye da an karanta surar za su yanzu da aka ce ya ayyuhan nas ya ku mutane a ga duk wanda yake nan zai ji cewa da shi ake inda an ce ya ku mushrikan makka shi zaga ga alqur'ani ba a ce ya ku mushrikan makka saboda me saboda alqur'ani ai zai tafi ne har zuwa dab da tashin alkiyama ya ayyuhan nasu ya ko mutane tun daga muminai da ahlul kitab da ma mushrikai da duk wanda zai ji wannan aya gabanin tashin alkiyama ya shiga cikin wanda ake kira wannan da haka anan ana kiransu ya ayyuhan nasu ya ko mutane ittaqu rabbakum ku ji tsoron ubangijinku kun ga nan ba ce ittaqullaha ba sai aka yi amfani da labazin rabbakum ubangijinku dan a tunatar da ku wannan ubangiji da ake kiran ku ji tsoro shine ya halitta shine yake samar da ku shi yake ciyar da ku yake shayar da ku yake ba ku lafiya shine yake renan ku shi zaka ce ittaqu rabbakum ku ji tsoron ubangijin ku wanda duk ya muku waɗannan ayyuka inna ta sa'a hakika girgiza alƙiyama, shay'un azim abu ne mai girma girgiza na tashin alkiyama abu ne mai girma yawma raunaha, ranar da zaka ganta ita wannan rana din tazahalu kullu murdi'atin amma arda'at duk mai shayarwa za ta ma'ana shagala za ta razana ta bar abin da take shayarwa wa tada'u kullu zati hamlin hamla duk wata mai ciki za ta sauke cikin wa taran nasa sukara za ga mutane cikin mayi wa ma bi sukara amma ba mayi suke na shan giya ba walakin na azaballahi shadid sai dai azabar Allah mai tsanani ce da haka ubangiji Allah madaukakin sarki ya bude wannan sura da umarnin jin tsoron Allah ta hanyar duk lokacin da ka jance ka ji tsoron Allah ana nufin ka yi abin da Allah yake so ka bar abin da Allah baya so wannan shine takawa tare da yin neman lada a wajen Allah tare da yin imani da Allah yin abin da Allah yake so da barin abin da Allah baya so tare da imani da neman lada wajen Allah sai Allah ya mana bayanin cewa wannan rana ta alkiyama inna ta sa'a girgiza zalzala yana nufin girgiza ta alkiyama shay'un azim abu ne mai girma abu ne da yake da girma sai aka sifata mana wannan rana ɗin din yawma tarawnaha tazhadu ranar da za ga wannan girgiza ɗin a ranar ne za ka ga mai shayarwa tana yin zuhuli zuhuli shine ka watsar da abu tabbatinsa saboda wani abu mai girma da ya zo maka ba wai mantawa kai da shi ba ka san da abin amma abin da zai zo ya firgita ka karazana ka bar shi abu ne mai girma azhabu anil amri ma adahsha ka bar abu tare da firgici da tsoro shine ma'ana az-zuhur to ranar tazharu kullu murdi'atin duk macen da ke shayarwa suka ce an karata anan murdi'atin saboda Allah maka mai yin shayarwa din dan waɗannan kalmar ta murdi'a a larabci sifar da mace take manta da ita to baya bukatar ka ƙara ta ma'ana hamil ciki kaga ciki mace ce take daukan ciki namiji baya yin ciki to baya bukatar ka ce hamilatun sai ka ce hamil ha'id mai yin al'ada mata ne suke al'ada namiji baya yi baya bukatar ka ce ha'idatun murde mai shayarwa kaga namiji baya shayarwa ba bukata ka ce murdi'atin to amma anan sai aka ce murdi'atin suka ce anan an ce murdi'atin ne saboda a nuna ma aiki ne ma'ana kamar tana cikin shayarwan ne murdi'i kuma wannan nisba ce zuwa ga mai shayarwa da aka ranar da wadda take cikin shayarwa ta zahalu kullu murdi'atin amma arda daga abin da take shayarwa kamar kai ka ce ranar gata tana rike da dan tana shayar da shi amma girgizar wannan ranar za ta sata ta barkan ka duba tausayin uwa wanda uwa ta bi uba tausayi uwa ta bi uba tausayi wannan shine galibi shine kuma abin da yake a sananne kila ka iya samun shizuzi samu wata matar mijin ya bi ya bi ta tausayi amma galiba uwa ta bi wannan tausayin da uwa take da shi ninkin na uba shi sa take iya reno take iya shayarwa yaron ya kashi ya fitsari ya kuka amma duk hakuri da shi ta ɗauka. inda za a ba namijin kafin dare sai mai bulala nawa yanzu aka baka da yaro dan yayi dan shekara biyu a gida in ba sa'a ba kafin a yi awa biyu kila ka zane shi aka sa mai sauran hannu ko da baka mai bulala ba ka dan kan shi amma uwa sai ta yi na bata da kidan ba kuma yana laifin baya baya yi ba in ma kuma ta dake shi in ya fita a guje da ya je ya yi kuka kuma sai ya dawo kuma sai ta rike abinta to irin wannan to sai na uwa a ranar ta zahalu kullu murdi'atin amma arda sannan wata da za ta kulli wata da'u za kulli hamlin hamlaha wata da za ta hamlin hamlaha duk wata mai ciki za ta sauke cikin anan kullu za ta hamlin hamlaha duk mace mai ciki za ta sauke cikin ma'ana za ta haife shi ba tare da shiri ba saboda tsoro wataran nasa sukara za ga mutane suna maye anan sukara shine ma'ana maye tana cikin mutane suna cikin maye kamar yadda wanda ya sha giya wa ma bi sukara Allah ce amma ba maye suke ba ba ba wai giya suka sha suke maye ba walakin na azaballahi shadid azabar Allah ce mai tsanani shi za za gamsa irin wannan yanayi din wannan malamai sun yi sabani wannan girgiza yaushe za a yi ta da Allah ya ce inna zalzalata sa'a yaushe ne za a samu wannan wasu suka ce wannan girgiza za a yi ta ne ƙarshen duniya farkon tashin alkiyama karshen duniya farkon tashin alkiyama za a yi wannan suka kawo wani hadisi din da bai da inganci da nuna cewa wannan shine abin da zai faru ƙarshen duniya farkon tashin alkiyama da an yi busa a lokacin za a yi wannan girgiza din da haka amma hadisin bai inganta ba kamar yadda a malamai suke bayani ibn kasir ya kawo wannan kuma yi bayani wasu kuma suka ce wannan wannan girgiza za ta kasance ne rana alkiyama bayan an tashi da kabarruka bayan an yi busa na cikin kabarruka sun tashi kamar yadda hadisi cikin sahih bukhari ya nuna wanda ibn kasir sauran malamai sun kawo waɗannan hadisai da suka nuna wannan hali zai faru ne bayan na cikin kabari sun tashi bayan an yi busa ma'ana an riga an tada mutane to lokacin ne wannan girgiza din da haka suka ce girgiza ce ta hakika ko suka ce ba girgiza ba ce abinda ake nabe tsoro ne da firgici kamar kai ka ce girgiza ce yadda girgiza kasa take girgiza mutane da haka yau mata rauna a nan suka ce ba gani ba ne na ido gani ne na, na, na, na, ilimi ma'ana kama a ce ranar da za ka sani ko suka ce a'a girgiza ce ta hakika wanda kuma in ka kalli nafsin ayar abinda da yake nuna akwai wannan girgiza din za a samu wannan girgiza din a ranar ne waɗannan abuwa za su faru saboda irin abinda yake cikin ma'ana wannan rana na firgici na ban tsoro ubangiji Allah madaukakin sarki ya datar da mu sanya a wannan rana muna cikin waɗanda suke cikin aminci abin da muka karanta na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka fara na kuskure Allah ya yafe mana sai idan Allah ya kai mu gobe sai mu dora subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik